We're not talking about two days. We're not talking about 200 days. We're not talking about 300 days. We're not talking about 1,000 days. But we're talking about 2,000 days. 2,000 days in the life of a young child who was taken from school is a lot. Yadda Madam Morin Kabrik ɗaya cikin jigajigan ƙungiyar Bring Back Our Girls ko kuma BBOG masu fafutukan ƙwato sauran 'yan matan cibok ɗari da goma sha biyu da suka rage a hannun 'yan Boko Haram ta rika jawabi kenan a wurin taron tunawa da 'yan matan a yayin da suka cika shekaru biyar da rabi a hannun 'yan ta'addan. Morin Kabrik ta ce ba maganan kwana biyu muke yi ba ko kwanaki ɗari biyu ba ko kwanaki ɗari uku ba ko ma dai kwanaki dubu ba. A'a yau kwanaki dubu biyu muke magana a rayuwar ɗaliba 'yar makaranta wacce aka ɗauke ta daga makaranta inda take neman ilimi wannan babban abu ne. Dr. Iman Usman Shehu jigo ne a ƙungiyar Brainback Our Girls ya bayyana mini irin nasara ko akasin haka da fafutukar ta haifar a cikin kwanakin nan dubu biyu. Gaskiya kan an sami nasarori ba nasara kaɗai ba da farko da muka soma wannan fafatuka har wajen shekara guda an gama kaman tsirarru masu son ta da na zaune tsaye don shekara guda ɗin nan ba rurin ko yarinya guda don haka sai aka ɗauka cewa kila ana amfani da mu ne don mu kifa gwamnatin da ke ci a wannan lokacin to allah da ikonsa bayan na ji shekara ɗaya da rabi sai aka so mu samo 'yan matan ɗaya da ɗaya da ɗaya har aka zo yau saura daga cikin 200 da na ji 28 yau saura 112 so don haka mun sami nasara kuma wannan fafatukan da aka yi ya nuna cewa idan 'yan najeriya suna da kwazo kan abin da suke nema musamman ga gwamnati suna iya yi ko gwamnati bata rufa musu baya ba a cikin shekaru biyar din nan da rabi ai an san cewa rai na iya yin halin sosai kuna ganin anya 'yan matan nan suna da rai ko da za ku yi fafutukan a dawo da su din dole mu ci gaba da wannan fafatuka don gwamnati ke da hakkin kare 'yancin kowane da ko 'yar ƙasa don haka wannan fafatukan da muke shine ya nuna ma gwamnati cewa kowane ɗan ƙasa ko yana raye ko bai raye gwamnati na da haƙƙi ta binciko ta ba da sakamako akan halin da ɗan ƙasar na yake musamman waɗanda suke hannun boko haram a cikin 'yan asalin chibok mr yakubu kabu kuma mahaifi ga ɗaya cikin 'yan matan wacce ake kira Dokas Yakubu da har yanzu take hannun waɗanda suka yi garkuwa da ita ya ce duk da daɗewa da 'yan matan suka yi yana dai da ƙarfin gwiwa za ta dawo wata rana. Ramu a ɓace game da wani abu kuma kowane lokaci in mun tuna da 'yan matan wannan yana ba mu wahala sosai domin tunanin su yanzu kamar matana kowane lokaci every week zan kai ta asibiti. Saboda me? Saboda ta samu high blood pressure har abun ya yi affecting zuciyanta ciwon zuciya to kullum ina dinga kai ta asibiti a ce a dube ta a ce a kuri kaza haka ne abubuwa kullum muke ciki so abun yana damu na ban san me zan yi wayan su ma tabban iri nan tunanin har wayan sun mutu wayan su kuma sun rasa iyaye su har yanzu a cikin wannan matsala da muke ciki kuma ba abun da gwamnati yake faɗa mana kuma ba su faɗa mana cewa a mu fa har yanzu gashi fa muna cikin kokori ba ba mu ji shiru ba abun da ake kuma ba mu me yake tafiya ba so gaskiya abun yana ba mu ciwon kai ba mu san me zamu yi kuma ba wanda zamu yi mutuntu ba abun muna zama shiru ne kawai a ce a dukunce komai daga hannun Allah ne kuma na ba da gaskiya watar na za ta tunda tana da rai Mr Yakubu Kabu mahaifi ga Dokas Yakubu kenan wacce ta cika shekaru biyar da rabi a yau din nan a hannun waɗanda ke garkuwa da su.